sun bayan da wannan kwamiti da gwamnatin ta jihar Legas ta ba da umarnin a sake bude wannan sansani da ake karban kudaden motoci da ke wucewa da aka fi sani da Lake Toll Gate wasu suka bayyana rashin jin daɗin su game da matakin inda kuma suka shiga kafofin sadarwar zamani suka kira da a sake gudanar da wani gangami sai dai kuma wasu kungiyoyi daban su ma sun shiga kafofin sadarwar zamanin inda suke kira ga matasan da ke neman sake gudanar da zanga-zanga da su shiga taitayin su har ma da yin kira ga namdi Kanu jagoran kungiyar neman yancin yan kabilar Ibo da cewa ya shiga taitayinsa to ko menene ra'ayin wasu mazauna birnin na Lagos game da wannan cece kuce ga dai abin da wasu su ke cewa tun lokacin da aka yi magana yan sas din nan har zuwa yanzu za ka ga cewa gwamnati bata fitar da wa'yansu alƙaluma na sahihan wa'yansu mutane wanda su suka kitsa abin gida da waje ba kuma tun tasu gida da waje aka gani ba kaga ko idan har gwamnati za ta rinka yin sanyi akan al'amura irin wayannan wayanda mutane za su kitso wani abu tun daga kasan waje saboda wani biyan bukata tasu kaga har sai yaushe kasan mu za ta zama kasa wanda idan aka tado da wani irin al'amari za ta yi hukunci wanda zai iya zama izina ga wayansu gobe in ba haka ba a ce wannan magana yanzu an kawo wani kace na ce da shauransu ana neman a tada mutane hankali da shauransu wannan shine yanzu a gaban hukumomin kasan ko kuma wannan shine a gaban mu 'yan najeriya ko kuma wannan shine zaman lafiyar kasar balle a san ina ma kasar ta dosa abada in dai mutane za su kitsa wani al'amari wanda zai kawo rashin zaman lafiya a kasa in dai hukumomi ba za su yi hukunci akan irin waɗannan mutanen ba kowa ya samu rana sai ka ga dole zai fito ya shanya iya san ran shi wato mutanen nan akwai abin da suka shirya wanda suke so ga gwamnatin gaba ɗaya saboda kaga wancan lokacin da kyale sa aka yi gaba ɗaya su suka shiga bayan gwamnatin saboda sun ce za su fada da ainihin zanga-zangar all over Nigeria, to kaga mutanen da su ba su haɗin kai ba to ina ga duk wani planning da gare su ina ga kusa kariya kuma Allah shi zai maganin su yanzu aka dai wasu mambobi a wannan kwamiti da aka kafa su hudu su ma sun bayyana rashin amincewarsu da umarnin da shugaban wannan kwamiti ta bayar da sake bude wannan sansani na karban kudaden shiga na motocin da ke bin wannan shatale-tale na leki abinda kuma ya kawo rarrabon kawuna tsakanin 'yan kwamitin da gwamnatin jihar ta Legas ta kafa domin gudanar da bincike akan wancan hargitsi da aka ce ya yi sanadiyar mutuwar wasu mutane masu zanga-zanga sakamakon zargin buɗe wuta da ake zargin sojoji da aikatawa tuni da 'yan sandan jihar Legas ta bayyana kame wasu 'yan daba kimanin hamsin da uku a yankin tsibirin Legas, wanda kuma take danganta su da 'yan kungiyar asiri ta kuma zaune gari banza masu neman da husuma a jihar ta Legas. Babangir Amurka daga Najeriya.